baƙon gari baƙon gari baƙon gari baƙon gari ga baƙo ya sauka a gari wa zai tarba bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon nan ya zo cikin gari bakon gari waye zai masa tarba bakon gari bakon gari ga bakon gari Assalamu alaikum jama'a. Barkan da zuwa wannan guri. To wannan taro dai ba wani abu bane ya sa na yi a kira mu yi shi. La wasu abubuwa da biyu nake son sanar Na farko shine sanin kanku ne gaba ɗaya. Shekarar da ta gabata wannan kamfanin ya samu riba ninkin ba To wannan abu ba zai ba a ce an samu hakan illa sai kun jajirce kun yi aiki to jajirce wannan taku da aiki da ku dinga ta kudu shi ya jawo har aka samu wannan nasara wannan ne dalilin da nake so mu godiya a bayan labai wannan ai jajircewar ka ne da kuma kyakkyawan ka na kyautatawa manya da kananan kuma biyan sa ko ne da masu godiya a wannan hali ƙwarai ko sakatariya wannan zance na kyafe yake ai ogana na musamman ne tun da nake da oga ban taɓa ganin mutum mai tsananin kirki irinsa ba amma na sha gaya maka cewa kiran ce ne ba karka kira na sunana saboda ai abokan aiki ne ko dukan kunan gaba da abokan aiki ne ogana kenan dole in kira ka da oga kana ina ƙaramin ƙani musamman yana da jajircewa yakan zama oga ballantana kai haka ne abu na bito da ya sa nasara ku ba ne bane illa ko riga kun san iya bakin kokarin da ke tun shekara ta gabata ga cewa na bude irin wannan kamfanin a cikin jihar Kano to Allah ya yi lokaci yayi da zan bude wani kamfani mun kammala shirye-shirye yanzu ma zan je in samu waɗanda alhakin yake hannunsa ne a can Kano zuwa jibi na tattauna da su kafin ranar buɗe. Alhamdulillah na daɗe ina jiran zuwan wannan rana yau a ce oga ya buɗe kamfani a jihar mu gaskiya na yi matuƙar farin ciki. Haka ne amma duk da haka an za ki ci gaba da aiki ba za ki ci can. Ba wani yau tambayar? A ranka ya daɗe babu tambaya sai dai babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka da alkhairi da wannan shidima da ake mana a wannan kamfani. Yalla ina da magana da kai idan an gama. Mai gida alfarma nake nema kamar yadda ka saba yi. So nake idan ka je Kano dan Allah ka sauka a gidanmu domin iyayena suna son su yi maka godiya ta musamman. Sa'an nan yin hakan karramawa ce a gare su. Ba damuwa, in Allah ya zan sauka gidanmu. na gode Allah ya ƙara girma Hello? Hello, Amine, ah, ina jin Eh, ogan wajen aikinmu ne zai shigo Kano kuma na roƙe shi ya sauka a gidanmu. Baba kaga yana da ƙoƙari yana da kirki mutumin kirki ne baba. Shi yasa na roƙe shi na ga gwara ya sauka a gidanmu. Yawwa, alhamdulillah. Alhamdulillah, an gama. Allah maki albarka. Don Allah baba in ya zo a karbe sa hannu biyu. Ai hannu biyu za mu riƙe shi. Da hanyar da za mu yi za mu wanke kan. Kuma a san duk yadda za a yi. Don Allah baba a hada shi da laba. Saboda ta yi masa duk abin da ya dace saboda dadi wallahi mutumin kirki ne sosai. Yi shi kyalin da ko da kyalin shi a hannu. Mahatalla. To cikin nagode. Nagode.

Yawwa kina ji na? Ahem, ogan wajen aikinmu ne zai zo Kano, kuma zai sauka a nan gidanmu. So nake duk yadda za a yi, ki nuna masa halin ki na kwarai cikin girmamawa da ladabi. Haba anti, ba mu fara hirar yaushe ga mu ba da kuma zumunci kin fara batun ogonku zai zo? Wannan maganan da nake miki, ita ce ta sa na bugo muku, idan hira za mu yi ko zumunci ina bugo muku. To, yawa, kina ji na wannan maganan ba maganan wasa ba ne, so nake duk yadda za a yi. Ki nuna masa halinki na kwarai kuma ki duk yadda za a yi. Ki yi masa abin da duk sanda ya dawo Kaduna zai yi ba da halayenki. Ina fata kin fahimce ni. To, insha farin ciki kwarai da gaske mutum mai ganin mutuncin mutane mai ganin girman mutane a ce kamar alhaji abdulsamad zai zo garin nan ya kawo mana ziyara ziyarar ma ta wani kwanaki gaskiya ina farin ciki ina kawo shi lafiya ai so nake ubangiji allah kawo shi su da juna inda duk suka daidaita juna ai magana ya ƙare bukatun kenan kamar yaya alhaji ya kamar yaya ai haka shi ne ya fi amfani a ce sun daidaita junansu ya ganta eh ta yi an gama ai da watan kakana ta yanke saƙa tat a jiguna ya daina ciwon olsa ko lokaci a juna da ko ringa mace gaskiya haba ai a wannan lokaci ringa mace gaskiya ina da ɗakin nan na wajenki sai dai a ƙara goya wani wallahi a ƙara buɗe shi wallahi hmm? a ke da ke fata dai kawai Allah taimake mu Sauri kake ne? Na ga ka zuba shayi kana sha bayan kuma ga abinci na kawo maka. Shi shayi ai mabuɗi ne. In aka sha shi sai hanjin ya buɗe. Kin ga idan ka zira abincin ko ina sai shiga zauna a mazauninsa. Hmm? Haka ne. Yaya na ga fara'ar fuskar ki ta yi yawa ne kamar gonar auduga kuma kina cikin farin ciki. Ko da ke tun jiya na kula. Mood ɗinki ya canza a cikin farin ciki kike. anya kuwa ni dai na san akwai labari ta samu ko eh gaskiya ta samu amma tana dab da samuwa yanzu dai ba zan faɗa maka ba sai nan gaba me yasa ba za ki gaya min ba hmm? ban cancanci sani biki a'a <laughs> ba haka bane sai nan gaba mhm. yanzu baran kawo maka kofi ina zuwa kafin ka ci abincin nan? Yalla bai, ani na ɗauka yanzu kana Kano ko kuma kana hanya. Wallahi ban tabba. <clears throat> Tsarin ne canja ai yanzu kai zaka je ka wakilci ni. To ka zo wani tarin namu da muke yi ƙarshen wata a China ko? Wallahi shine ya taso. Shin kenan har lokacin ya nan yalla bai? Kwarai ni na shi afan ba. sai dai da na ga mil ɗazu sai na ga cewa to ya kamata a ce na tura dai wakili a kanan tunda ina da visa kawai sai na siyi ticket gobe da safe za mu tashin Allah yadda kaga yanzu yaushe na shiga jirgi na je Kano na gama abin za'a na dawo sannan gobe na yi tafiya so wanda kaka je wakilci na can eh, kuma akwai abu daya zaka sauka gidan su nafisa ne ba a hotel ba na san ka fi son sauka a hotel ko to wallahi na yi mata alƙawarin cewa lallai lallai zan sauka a gidansu to kaga tunda ba ni ba ne sai ka wakilce ni gidansu ƙwarai ai hakan kamar karar mata ne sannan kai kanka ai fi maka security ma da kwanciyar hankali shikenan yadda ka ci haka da ainihin yawa amma gaskiya wannan mai gidan naka yana ji da kai amma sai dai yana so ya mayar da kai kamar wani bawa ba haka ban <clears throat> da abinka idan baya yawan aiki na Allah na tuba sai mutum ya kwanta a gida ya tabbaci eh eh da hakan amma kuma baka ganin mun shirya shedul din mu zamu je wani waje amma ya zo ya karya mana shi to ka bari in na dawo sai mu je sawun giwa ne fa ya take na rakumi fa ba shikenan ba ba za ka gane bane aboki na sai nan gaba tukunna kaman ce kawai ka bari kawai in dawo shikenan anyway don Allah ki karɓe shi hannu bibbiyu. Insha Allah mu dama mamu nan gidan ai mun sabu an san bakin mu hannu bibi musamman ma ni da ke. Ban gane musamman ke da ita ba. cin banza gidan ku. Ni ba da karɓar hannu baki mm, hannu biyu? Na ce ni ba ni karɓar baki hannu biyu? Eh? Duk abin da kuke yi ciki da duk abin da za ku yi a ne gidan ai da sahalewa na. haki cewa da ke da ita kuma kuna karɓar baki hannu biyu. To dad ko akwai wani abu na daban a cikin karban wannan baba Ma akwai nan gaba za mu sanar miki. Kai wani lokaci ba wani nan ba bari ga mashi gaskiyar magana. Girman kajin gidan gona ne. Kawai ba. Kai bako ne zai zo gidan nan. Idan bakon ya zo ki girmama shi ki saki fuska kin da san yadda yake da iyarki a can abubuwan da yake yake bayarwa wallahi ko mijinta da ya aure ta baya mata mijin ma da ya aure ta shi yake bashi komai da komai kuma haka haka yi bane yake aiko bane da wani abu nan balle a ce kuma nan mm, mm, mu ne abin nan sai fa dai mu ba wani sakon shi ba za mu ba wani ba wai a ba ba mu sakon shi ba zaki mana shi ne zaki mu mana da gari sha sha sha <laughs> gashi yanzu yanzu ta yi magana cewa mun fi karban baki nan da nan kai fushi kuma hakan ne ba to abin da aka kama na ta jiki amma kawai ba kwangari ba kwangari ba kwangari ba kwangari ba kwangari ga ba kwangari ba ƙwangare ba ƙwangare ba ƙwangare ba ƙwangare ba ƙwangare ba ƙwangare ga bako ya sauka a wa zai tarba ba ƙwangare wane ne zai masa tarba to ga bakon nan ya zo cikin gari bakon gari waye zai masa tarba bakon gari bakon gari ga bakon gari yau ga bakon gari bako a cikin gari ga bako a cikin gari shigo hankali wurin namu ne <laughs> shigo hankali to so ba san da zuwa san da zuwa da zuwa da da zuwa hanya an zo ya zama wallahi mu an yi ai in ba ma irin kun ba ba wani taimako da muke samu haka ake yau har a samu hanya mai kyau sai ce za a yi za bai ake yi ba wallahi Allah ya shi ma albarka eh to alhaji kuma sun ce a gaggaishe ku kuma nan wanda kake ganin kaman haka A ba nan ne zaka da ba akwai wurin ka a ciki an gyara wurin abin da haje wannan shashashe ita ba da abin da take na kwana bata ba ba kama ganta kenan a waje ba ban ganta ba ah za ka ganta dan <laughs> karatu ne ta fara dai ya dan yi zurfi karatu to wasu abubuwan ne kuma suka dan shiga to kuma ka zai yadda lamarin yake wallahi uwar ta faɗa ta yi faɗa to da yake yarin ne akwai ta da girmama mutane tare da kirki inda za ku zo da ta awa biyu awa uku da ita sai kaga wani ci gaba ya samu ya same ka kan duk wani lamarin naka yariya ta taso wani sha'awar ta kaza kaza ce ai ga dan ce mm, ku fatta akwai lokaci ta kanta ta ce wa da shi da an gama wallahi da za ta biyo uwar Allah ya taimake ta biyo uwa wallahi hancin da in gaya maka wannan magana yari ai kirkin ya isa wallahi wallahi ai mun gode Allah eh, eh, eh, kayan abincin karko mutum yana ciki an aje maka ne za ka zauna ka huta ba matsala ina godiya kuma sosai da irin wannan tarba da aka yi a gare ni na gode alhaji ka wuce wallahi ba abin da za mu ce sai mun gode Allah mun gode Allah eh za a kai ka akwai da abubuwan da lemo da komai an ajiye can gudun naka a ah, ai kada a huta <laughs> eh kada a huta wallahi to da hana ce a kira da ka zo garin ba ba wannan armashi ba daɗi eh na ce ji a kira jahur mai garaya ta ce ina aiko daga can ko kula da wannan laba don Allah ki tarbi baƙon nan da mahimmanci ki je masa a matsayin mace mai wayewa wanda ta san kanta. Tumo, na fahimta duk da ban fahimci abin da ke karkashin zancen kiwa. Da ke nan gaba za ki fahimta. <laughs> Ok, aiki ne wai har da cin mu in canja kaya. A'a, to, ba ki canja kaya ba mai zaki. Da Allah, fara'a na ce wa ne sunan ka yaro wai dan abba na ce dan abba haɗa rigima ne da shi kan nashi kamar dutsen guga zan ƙara sa maka rancen ne eh. na yi ne lafiya ga ba gari bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari ga bako ya sauka a gari wa zai tarba bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon nan ya zo cikin gari bakon gari waye zai masa tarba ba kwangari ba kwangari ba ba kwangari yau ga kwangari ba bako a cikin gari ga bako a cikin gari ba kwangari yau ga ba kwangari ga ba kwangari soka a cikin gida ga bakon gari ya soka a cikin gida bakon gari bakon gari bakon gari bakon gari ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari ga ba ƙwangari ba ƙwangari ba ba ƙwangari ba ƙwangari ba ƙwangari wato za a je a abubuwa sai a ga gari ke kenan wallahi za mu je mu duba aiki wallahi alhamdulillah alhamdulillah ai dai duk wani abubuwa da ya abinci an abin nan ko. kuma alhamdulillah sai dai ai hakuri da mu eh sai ai hakuri duk abin da aka gani mun yi sai a dan bashi a haka eh wallahi tallahi wallahi tallahi an gode kwarai bari in sauri in wuce wajen aiki in duba yadda aikin ke tafiya to ba da wani abu da ake bukata ko to to shi ke ya dalla eh ɗakin nan wurin ka ne za a bada sai yariya sai dan gyara eh shi ke nan baba na eh, gode ta gyara musu ta komai da komai ba mu da bari eh. sauri in je saboda to to madalla a dawo lafiya a dawo lafiya <laughs> to shiri ta kuma eh, tana ko tana ciki zan je gyara masa wuri ba ka ba sai ta fara wanda komai cikin da sa kwalliya ki je ɗakin bako ki shashare ki goge ko ta ina don ya kusan dawowa in ya dawo ya san lalle ke kika gyara wannan wajen haba mu sai ka ce wata matarsa eh mom haba kina ce mun wai wai bako na kusan dawowa ba mu ba mu haba luba ai bakonka annabinka Mamu gaskiya wannan abin fa kamar ya fara wucewa fa na bakonta. Ke, sha sha sha dama maganar muka kenan a ku fahimci juna ya nuna na ƙaunar ki na son ku kasa soyayya wanda ba wanda ya ga irin wannan soyayya duk ƙasar nan ya ɗaura aure da ki eh? saboda Allah yanzu so kike ki zuba mana ƙasa a ido ba da to idan kuma shi baya so na kuma ni ina da wanda nake so kuma da wanda kike so da wanda shi baya so

so take ta watsa mana ƙasa a ido. Ba ɓangare, ba ɓangare, ba ɓangare, ba ɓangare, ba ɓangare. ga bakon gari ina ta magana baka ji ba ta za ka yi wallahi fita ni ce ka kawo da kama na iya su sai in raka ka gashi na gode sosai sai dai har yanzu baki faɗa min sunan ki don na ga alaman ke ma kina da kirki kin biyo halin yan gidanku har da yayin ki sakatariya kaga duk da babu abin da sunana zai kare ka da shi kuma babu abin da zai rage ka da shi ban san meye za ka yi da sunana amma ya zama dole in gaya maka domin in ban gaya maka ba zai sani a cikin matsala suna luba batu kai luba suna mai daɗi to na gode Bari har ka fito zaka tafi ba. Wallahi na ma kusa makara sauyi ma nake wallahi. Na ɗauka yau zaka je gurin aikin bane. Wallahi dole zan tafi makara ne. Okay. Wallahi aiki ne min waje je ban yi bacci da wuri. Sanne na wuri. Okay lafiya kana. ku shiga ciki ina da wani gari. Ba bangare. Ba bangare. Ba bangare. 'yan mata a dangare ah, iko Allah yana kusa a aga sai kallo na kuke ta yi me haka Allah <laughs> kusa a aga sai kallo na kuke yi ba dai wani abu ne ku ke wannan bako kuka yi a gidan naku wallahi dan wani aikin sai yayata ne ugansu ya zo wallahi in ga miki shine tun da ya zo gidan nan iyayena suka sani a gaba wai lallai lallai sai na so shi kuma kin san wani abun mamaki mutum da ne ko kallon shi ma ban san yi ko burge ni baya yi ba ai kuma gayan gashi nan gentle ya haɗu wallahi ah to ke kin ga in ba kya son shi sakar min shi ni ina so ni akwai ki da shiga shara ba shanu ba wani shiga sharo ba shanu Allah a duniya ce kin ji wani yadda wani magana mu ban maganar ne kawai mai abin da ya kawo mm. to labarin ankon nan Sannan ku fa. A za mu wuce ne? Eh, amma ga ƙawayena za mu bi mu aje su a gida. Ah, to ba matsala mana. Ba. ɓangare ga ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare oga ka yi a kira ni akwai abin da kake da bukata ne bana bukatar komai sai dai ina so in maki wasu 'yan tambayoyi amma idan za ki bani a ran lokaci zauna ina jin ka ba sai na zauna ba kawai ka faɗa duk abin da za ka faɗa saboda ina da ayyukan da nake a cikin gida Allah ya baki hakuri zan faɗa ɗin kin san hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici dama yana so in yaba kyawawan halayenki ne sannan kuma in faɗa maki sirrin da ke cikin zuciyata in za ka faɗa ni fa zan wuce wallahi zan tafi to shikenan bari in gaya maka ka tattara wannan ƙananan ƙananan bukatun naka ka watsar saboda ina da abubuwan da nake yi kuma abubuwan da nake da su yanzu a cikin zuciyata sun fi ka muhimmanci domin ni ba zan iya yin wani yautsa-yautsan abubuwa ba da Allah excuse me sai a rasa inda kanki yake irin su yi dabarar ki na yake duk kakar da ƙasar nan kakaf kan ka samu irin wannan mutumin da wahala yau ki ne take ba mu labarin da abubuwan da ke faruwa ba mu Allah yana mutu kowane nan abu mijinta ma duk abin da zai a ƙarƙashin sa yake shi yake masa eh? ke in buɗe baki in faɗa maki abin da kowa bai sani ba kin san nan gidan duk ta gaba da muke gidan gaba daya wannan bawan Allah ne ya tsaya ya ga ya tsaya ya hana ido ne bacci ya ba mana komai da komai amma ki hauka mun samu wata dama kina so ki zama mun da da dama ta mu ba sa alheri iri to amma kin ki ko shikenan wallahi wallahi kike ne sai je sa mai gida cewa gagi zan zan in haɗa ki da ita in haɗa ki da shi ah, abba wagaji kuma wallahi ya fa yi kan bi ba shekaru ah, to ba a ba ne kin san haka ha to in kin san haka ki ba zuciyar ki shawara mai kyau ki natsu ki zo a san yadda za a yi amma wallahi baki fitar da wani ba idan ban kira maki wagagi in ce ai da wagagi ba shege nake ba bangare ba bangare to ki shawara da fake lokaci guda ɗaya da ki shawara in baki kawo shawara ba na ga maki da zaki na maki magana ki da wani abin nan wallahi za ta kai muka mm, za mu raba rana da ki sai ce kun take ki gaba da kowa mai ya huta kullum kake jagon da tashin hankali na ga baki na baki dama ne wallahi idan baki fitar da wani cikakke ba a wani ta kaza kira sha sha sha Yawwa, abin da ya sa na kira ku nan don mu yi magana. Sirri ne amma ba sirri ba ne. To, me yasa kika ce sirri ne amma ba sirri ba? Hmm, to, sirri ne a zuciyata, amma ba sirri ba ne a gurin ku. Don ba na tsoron kowa ya ji. Don ba ni da wata matsala. Umul Kairi. A gaskiya zan gaya miki, zuciyata ta kamu da son Nazir sosai. Nazir kuma? Nazir dai. Wani Nazir ma tukunna? Nazir dai Nazir saurayin liba. Saurayin liba kuma bakon gidansu. Shi zuciyata ta kamu da ƙaunarsa. Kuma so mai tsanani. Cin amana fa kenan Maryam. Gaskiya ni ba za a yi cin amana nan da ni ba. To ai dama ba wai na ce da ku za a yi ba. Kuma ba cin amana ba ne, ta ce kawai ta sa na gaya muku. Gaskiya in dai halin nan zaki Maryam ni ba za a cin amana ba sai dai na ce Allah shirye ki. Allah ya shirye ki. To, Allah ya shirye mu baki daya. Dama ina so in baka haƙuri akan abu da muka abin nan ah wallahi karki damu ba komai wallahi kuma ina dan tafar da wani dan sako ne amma ina son kafin na faɗa maka sakon nawa ina son ka faɗa mu abin da ka ce za ka faɗa mu wato dai a takaice kina so in fara faɗa maka sirrin da ke cikin zuciyata kenan a gaskiyar magana kai tsaye ba tare da doguwar magana ba kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadan zuciya na suka dasa min ƙaunarki a gaskiya na matuƙar kamuwa da sanki da gaske a gaskiyar magana shine tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka amma sai dai kawai ina tsoro kar in zo in ɗauki kaina in kai inda za a wulaƙanta ni shi yasa na ce bari in ɗan dakata tukunna <laughs> ai wallahi in faɗa miki gaskiya lokacin da na fara ganin ki sai da bana ya faɗi wallahi ina son ka <laughs> ba na ga miki ba haka ne alhaji ai abin da na faɗan nan gashi haka ya zama ƙwarai kuwa mu dai buƙatan mu da masu haɗu gashi sun haɗu kuma gashi abin da muke so ya fara haɗuwa ƙwarai wallahi wallahi yanzu dai kawai sai dai mu fara shirye-shirye ba fitan shirye-shirye ko wallahi ko ba shi ne sai yanzu yin kanta ɗiba a haɗa kayan mai su kyau a baya wani girma miya sana haka ne <laughs> ba wani da abin da zai kawo Allah bai. Dama ba ka tafi kanan ba ne? Eh ban samu tafiya ba saboda wani gaggawan taro ne na haɗu da shi saboda akwai tafiyar zan zuwa China sai na tura na zira je wakilci. To sani da zuwa. In kin gama ki same ni a ofis. Okay sir. cikin lafiya ko? Akwai matsala fa. To, to, to, mene ne. Eh, wannan wanda ya zo ba shi ba ne. Eh? Yaron oga ne aka turo, sunansa Naziru. Don oga ba sai samu damar zuwa ba, shi ne ya turo shi. Ya ba faɗa mun tuzo ba? Hajiya! A'a. Ai, bari bari za ki rake mun ga magana. To shi ne. wurin da muke baya ta haihu kamar yaya ba shi bane wallahi sam sam ba shi bane ya rasa shi turo to ai kenan. tunda na ga so ai sun fahimci juna ko ban gani kenan ba kaga cin ban da cin Shi shikenan me ya nake shikenan to yanzu ya kake so ai ni ne ma nake so ai ko ya nake so ya kamata mu yi wallahi bari in ga maki wannan magana inda aka hau tana ake sauka ni ne da shan ai da hannuna ko na ɗauka cikin ruwa ne wurin danshi danshi ne to wala a faƙo ne da shi zan dasa wurin da sanyi sanyi yake inda banya zai daga gaba ɗaya amma barin haka ya banya na bushewa zai amma dasa a faƙo in da shi a faƙo hauka ke yi wawa ne ni ba da duniya ne da ta zama haka za a yi kawai ya kyauta mana kan wannan shirin ki mana wannan magana a a ba ruwan ki fidda bakin ki ba abin da zaki kaki ce kawai ya da ya mafani mu dauki ya mu ce mafa bushe shi kawai ba ka da wani ni ai da ni alkawarin alhaji na alhaji ne ai jibi aka ce zai zo shi kuma yaro dan banza ba shi da ki kai na yanzu akan sun zo da damar cin miya da rama ne Nakan bari sai lokaci amma yanzu nake nake tafitan bashi sha'idi zo shi mulmul ban sani bin na ɗauka shi alhaji ne za mu warware ta wani hanya ashe ba haka ba ne to ni zan da tsaya soyayyen babu shi kuma sauran ta zo ke bata fuska a kira mata dariya kamar yaya alhaji zaka ce mu karin bata to ki bata wagon banza wa kofi ki bata da ke ma hauka ya ce haka ake yi ni da ubanta in ke ce ke ka haife ta duk abubuwan da muka yi kare a banza a wobi

Na ga kwanaki kina lazimtar kwanakin farin ciki, yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki a kwanakin nan. To, ko ke ma kin canja salo ne irin da sauran ma'aikata? Sauya salo kamar yan. Yadda sauran suke yi ba su mai da gidajensu gida biyu. Da gurin aiki da kuma gidan. Uba kana zargi na kenan? <laughs> Zargi kuma? To ai in ni ban zarge ki ba, ke za ki zargi kanki da kanki ai. Lafiya na ganka yau wani iri, kawaka wani matsala. dole ne ki gani cikin damuwa wallahi gobe ne nake sa ran zan koma kaduna hmm, haba kai kuwa dan zaka koma nan da kaduna shine kai wani iri wani ai maka wani abu ai da kaduna ai ba nisa ko ka tafi ai zaka dinga zuwa ko liba dole ne na damu na saba ganin ki ko da yaushe idan na tashi yanzu maybe sai sati-sati zan dinga zuwa sati sati ai kaman kwana biyu ne in dai har na kai na kawo a cikin zuciyarka kullum zaka dinga ganin hotona a cikin zuciyarka kuma zaka dinga zuwa muna haɗuwa ko <laughs> hakkin bayan dariya har kun gama abin da kuke a garin namu ne a'a wallahi mai gidana ne ya dawo daga china zai zo ya anshe ni ya dasa daga inda na tsaya ai ba damuwa ko? Yawwa, kin san wani abu? Sai ka faɗa. Mm, Mai gidana ina ji da shi sosan gaske. Don Allah ki an shi hannu biyu fiye da yadda kika an shi ni. Don Allah ke min wannan alkawari. <laughs> ka kwanta da ka kaman ka kashe ni da idanun sallah. Da gari ba. Ya wani garin ba. baƙon gari baƙon gari ga baƙon gari baƙon gari sanda zuwa oga gaskiya muna matuƙar godiya da irin gudunmawa da kuma hidiman da kake wa gidanmu mun gode Allah ya saka da alheri mu ma Allah ba mu ikon kwatanta irin alherin da kake mana amin kai a yaba ma ma ai ya isa a ce ka ji daɗi ko kuwa <laughs> haka ne amma ai sai me yi din za a yi ba masa har ya gamsu wanda ba ya yi kuma ai sai a hankali <laughs> to fata mu da 'yarin dinga yi wa iyayen mu kakannin mu addu'a muna nan muna yi Allah ji kansu Allah ya sha musu Allah ko mu gode mana gode wani ina na zirmi kwana biyu bana ganin giftawan shi a gidan nan Ah, Maryam. Ko shi sanarwa kullum sai kin kawo min ziyara akai akai tun da ya zo gidan nan. Ah, ha ba dai. Dan ina zuwa gidanku kuma sai ya na saboda shi nake zuwa. Ko ah, na sani ko tun wannan tsohon ɗan soyayyar na daɗin da ke ɗan ji a ranki ko har yanzu yana da. <laughs> Ina Allah ya tsari gatari da shi. Mm, na ciki na ciki in ji hausawa mai koya ake hausa da wani o <laughs> kai jama'a Idan babu takura, ina so in wata 'yar magana da kai. A bismillah mana ba da Na san ba ka da aure. Haka ne. Kuma kana so ka yi. Kwarai kuwa lokacin na wani dama biyu. lokaci ya yi. Ko? Me zai hana ku sasanta da Luba don na san tana son ka? Ayaji ana ganin ya kamata a ce an bawa Luba dama, ko? Ta zaɓi da take so. A'a, ba damuwa Abdulsamad. Ku sasanta, na san ita ma tana son ka. Ai haka hajiya, da dai an bari. A'a, wallahi karkada. Kawai ku sasanta juna. Ba wani matsala. na zan kunshe ga ba ba ba ba ba ba ko ka sani dole in fara sallar yanzu ta yi nisa bugawa take kullum nasir nasir nasir yanzu kuma sai ku ce min wa'in dawo wajen abin sama ta ina san fara baba motan fa ya riga da yayi nisa eh, ba na ji baba ba na gani wallahi ba zan iya ba ka tausaya min mana baba ba ka tausaya min aiko aiko duce ki zai buɗe sosai yanzu tare shi da shi dama idan aka ce da kai an faɗi magana ba ka ji ba to dama ai abin da akwai kunni akwai jiki in dai kunni bai ji ba to jiki ne zai faɗa wa kunnan mu muka matsanta miki muka ce ki so wannan to mu din ne kuma ka sake dawowa muka ce ki bar wannan ki koma wani hanya mai bulle ba ba babu wallahi ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba ka tausaya min ba ba eh. na idan ba sai kin kin canza mana abin da ce baki ba za ki ga yadda mu kare da ki wallahi inna ilaihi raji'un wallahi baba ba zan iya ba wallahi akwai wahala baba ta ta makance wallahi zuciya ta ta makance ta bude ido yanzu ta bude ido aini ne a kan wannan billahi wa idan eh, ba dole sai kin yi abin da ce a kan wannan wannan ke kasan shan don an yi kuskure kuskure ya kai ba san raina ba ne da irin abubuwan da muke ta kashe mai amma bai fito bili ya gaya mana ya ce ba shi ba wannan kyaje shi mu bashi Allah wannan hoton da gashi ya zo zai shigo abin da ke so da ke tun muna ce da juna ki canza zuciya ko wancan ba a yi mun haka ba a yi ba a yi mun haka ki lallashi yarki ta canza zuciya dama ke kika fara sara mun allo to na da shi dara idan bata koma wancan ba gaba da sai dai zauna haka ne sai zauna ba kowa a gida san ne to wannan su bai da ita gida sai dai ta zauna da kai to na dai ga wannan idan wallahi wallahi bata canza ba wallahi na ga sai kin gafarta mata ba bangare ba bangare ba da Wani mu ta da canza ba da ta hutar Baba, umma ki mishi magana mana umma tafiya yake yi. Na ce ki yi shiru ki kyale shi. Ki bari ya huce ki lallaba shi liba. Ke ma kin sani idan ya hau wannan dokin ba ni ma kaina bana iyawa da shi. Kin wallahi ba babu ban zai ba. Wallahi me ya magana baya canzawa umma. To za ki yi shiru ki lallaba shi ne ko kuma za ki ci gaba da abin da kike yi? Eh? Ke ma fa kin san halinsa. sa. kina jin abin da yake faɗa ya ce da ni da ke zamu bar gidan nan kina faji Luba? sai dai in tafin barki a nan zai aikata biki san shi ba ne ake ma kin san shi dai ko To, yawwa. To. <laughs> ai shi yasa na ce masa takanas ta Kano ya ɗauko ne ya kani in ganku maku godiya wanda ya ɗauki yasa kutun da guda ya baka ai ya cancanci a mai godiya sarki hajiya ai ba komai a duk ɗaya muke hajiya na gode an gode Allah saka da alheri to shikenan mun tafi Allah ya tsare Allah ya kiyaye hanya a sauka lafiya na sarki tsare Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so, ni zan so so ana ganinsa, da na bi shi da ice. Ka yi shiru, ake ba za ka yi magana ba, yanzu me za mu yi, ko kuma me za ka yi yanzu? ko kuma in ce me zami masoyata ina tsanki, ina ƙaunar ki ba zan iya cire tsanki a raina ba sai dai ba zan iya ja da mai gidana ba don haka zan yi nisa don sauƙaƙa ma zuciyata ta da taki ki haƙuri za ka yi nisa kana nufin za ka yi nisa da zuciya ta kenan gaskiya idan ka min haka ba ka yi min adalci ba kuma kai ma ka san ba ka yi min adalci ba ya za a yi ka banna a cikin irin wannan halin a cikin yanayin da ake ciki yanzu ka san na fi buƙatar ka akan kowa ka fi min muhimmanci don allah don annabi ka yi min haka ka kamar rashin adalci ko kaɗan kawai ina so ne in baki dama don ki jure halin da iyayenki suke son saka ki a ciki ba zan iya jurewa ba wallahi ba zan iya jurewa ba liba don allah ki daina kuka kukan kina karyar min da zuciya da Allah na wai me ke sa ido hawaye ya kwane in ban da so Nazir ni zan so so da na bi shi da ice na taɓa gaya maka irin wannan makamanciyar magana amma ka ɗauke ta da wasa na gaya maka cewa wannan mai gidan naka bawa kawai ya mai da kai amma ka kasa ganewa to gashi an zo daidai wajen yanzu ga shi za ka bar gari ba za ka iya tsayawa ka kwatar wa kanka yanci ba ke gaskiya tafiya zan yi ina ganin hakan shi ya fi dacewa gaskiya hakan ya nuna kai ragon namiji ne kenan ba za ka iya yi wa kanka komai ba kenan to kusan hakan ne <laughs> gaskiya ka ban dariya ba to shi kenan to shi kenan to shi kenan ba kuma ba komai yadda kai Oga ka shirya? Na gama nazarin ki. Na kuma tabbatarwa da kaina bayan gama bincike da na yi. cewar kin fada tarkon soyayya da oganki wacce irin rayuwa kika ɗauka wa kanki ka fahimce ni oga babu zai mutane shiru wallahi kin lalata rayuwarki ban taɓa tunanin a rayuwa za a same ki da irin wannan batakalar ba me za ki gaya wa 'ya'yanki na ce me za ki gaya wa 'ya'yanki nan gaba me amfanin aikin a tattare da ke yanzu gaba ɗaya kin lalata rayuwar ki kenan sai da na tabbatarwa da kaina abin da idanuna suka gani kunne na ya ji gangar jikina ta shaida komai na sani wallahi a tafin hannuna kike hakan ne na yanke shawarar cewa duk wata alaƙa ne da ke sai na sa almakashi na datse ta don haka babu ruwa na da ke mustapha ka fahimce ni babu zargi tsakanina da kai idan har kin fahimci zance na ina nufin ki tashi ki fita ki bar min gidana mm, mm, mm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku. Na shiga uku. Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so. Ni zan so so ana ganin sa? da na bi shi da ice Nazir, na taso na zo wajenka amma ka ki sayawa ka saurare ni Nazir. Kinga, ki faɗa min abin da ya kawo ki idan ba za ki faɗa min ba ina da abin sauri miki. Haba Nazir, haba Nazir. Tun daga gida fa na bar gida na zo don in nuna maka soyayya na amma Nazir ka ki mutum kina so ko sai da shi kuma ba ki da gurbi a zuciyata don haka ki yi haƙuri kawai sai ki taso tun daga wani uwa duniya kawai ki taso kina mace haba wannan ba yanke kirki gaskiya ki gyara halinki haba nazir wai ina na zai da shiga ne ana tashi da shirin auren nan ni ba ganshi ba an ce min ya tafi Lagos. A'a, Lagos kuma? To ni ban aike shi Lagos A'a. To an ce min ya koma kamfanin ka na can. Koma ina yake so ya koma ya bari wani ai biki. In an idan ai sai ya tafi ko? Haka ne. Na so. Hello? <clears throat> Hello? Um, Nazir. Nazir duk inda kake ina so gobe ka kasance kana cikin garin nan domin duk al'amuran da kina da kai kake so a yi. Yawa. sa ido hawaye ya kwana in ban da so izan so so ana ganin sa tana bi shi da ice wani ke sa ido hawaye ya kwana sani yana neman kashe dan ya nufo ne zuciya ta ke tausasa mun kar da sani na zauce ki mata komai ki share komai hakan shine ya dace ta kar zuciya ta sanya je in yi wauta tunda zuciya ba kashi ce bakar ta sani a bata a lahira in na je ma Allah gabansa me za na ce shaye-shaye ki haƙuri kada ki jure dan ki bi zafin iyaye ni dai na bar wa mai gidana tuntunani na amince Mai na akwai amana ni na bar masa har yau da so a raina in cire na kasa yadda ke san farin ciki na nima ina san nasa damuwa ta saza na share ko da a so zan zauce sa ido hawaye ya kwana in ban da so izan so so ana ganinsa tana bi shi da ice wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so izan so so ana ganinsa da na bi shi da ice Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so. zan so so ana ganinsa da na bi shi da ice. gaskiya kan barin tafi wurin lalle ba ni wallahi ba zan yi lallan ba ai na gaya muku na ce muku ni ba na son abdul samad nasir nake so mama sanan ka sani tun tun na bara zan da zan ne sai kuma za ku ce mun koma gurin abdul samad tsaka ba ni ba zan yi ba na ce ni wallahi ba zan yi ba ni wallahi ba zan yi auren ba Mama dan Allah dan Annabi ki yaba. Mama amana asiri. Mama ki tausaya mu mama dan Allah ki tausaya mu. Dina ake Mama wallahi in ba ku ara mishi ba wallahi zan mutu. Wallahi zan mutu. Ki ki hakuri ki so. Ni ne ta ya. ki Aure kamar an yi shi duk abubuwan da na yi mata na ɗaki da gidan da na ke son aje ta zan ba su zauna a gida ba ku baka isa ba ya za a yi shekara da shekaru tun da matarka ta mutu baka yi aure ba sai da abu yanzu ya zo daf sannan ka ce ka fasa to ni ban yadda ba hajiya ke haƙuri ita dai ta auri nazar ni kuma na da ki zaɓa min duk matar da ke ganin kina so in aura daga yau zuwa gobe zan aure ta ba Allah ya sanya alheri shi Allah ya zaɓan mana abu mafi Na gode. Ina jin ka. Gaskiya ka aikata mummunan kuskure. Wallahi haka ne. Kuma kullum malamai suna faɗa mana zama da zargi haramun ne. Tabbas abin da kake zargin matarka da shi ba gaskiya bane. hasali ma matarka tana ƙoƙarin ta ga ta haɗa aure tsakanin ƙanwata da ogansu na gurin aiki babu wata alaƙar soyayya ko ta dangantaka da ke tsakanin matarka da ogansu Ta gani ko na wa shirin zuciya ka yi hukunci cikin fushi ne kuma fushi bai shi da wani amfani a rayuwa Mata ta ba abin da ta yi min mai haƙuri amma ji na biye wa zafin rai da zuciya zargi zargi zargi zai sa ka halaka mutum wallahi zargi ba shi da amfani wallahi akan wannan na gane cewar ba shi da wani amfani zargi Hai! dole mun ɗauki kalmar haƙuri masa a cikin zuciyar mu amfani da ita dole sai mun yi haƙuri ai abin ma ya zo maka da sauƙi tunda dai ba ca kai ta je ka sake ta ba ca kai ta tafi gidansu kana ganin za ta to ai ba ca kai ka sake ta ba furtawa kai ba eh cewa ne ta je gida kowa ya san kayi abin ne cikin fushi ko ba furta ka ce na suke ki ba ca kai ki tafi gidanku ka je ka samu matarka za ta dawo ka kai ta ne mata kuwa ai tana son ka matarka na son ka na imani in ka fahimta da ita ka fahimci abin da ke faruwa za ta dawo na da lillahi wa da hira raji'un wallahi idona ne makance ba na ganin ko wayyo Allah wayyo baiwar Allah wayyo Allah shi ba shi da kyau dole mu dinka hakuri dole mu dinka hakuri to ka fara zuwa ka same ta mun kafin na je dan fara magana in ka ga reaction na fuskar ta wannan suka ga ni kuma sai in sanya ya zai to haka ne amma ina ganin fa daɗin rige ni bai kai mu ƙogar ruwa na sani kunya ta nake ji wallahi zan mata magana fara fahimtar da ita amma kai ne mafi a'ala da za ka yi mata bayanin cewa ka fahimci abin da yake ba Allah ya kiyaye gaba Allah ya tsare bari da sai ka fito Allah ya kiyaye to shi kenan wallahi har kunni ki nake ji ki hakuri, komai ya wuce ki dawo ɗakin ki wato rashin ki a guri na babban gibi ne a rayuwa kuma abin da nake so ki gane shi ne duk wannan abin fa da ni kishi ne ya janyo amma dai na biye sharrin zuciya da kuma sharrin shaidan kamata ya ce na yi bincike sosai kuma ke ma laifinki ai ya kamata a ce kin gaya min inda kin gaya min zargin nan ba zai zo ba yanzu dai da allah komai ya wuce ki haƙuri bygone be bygone ki dawo mu ci gaba da zamantakewar rayuwarmu har ta kai lokacin da zan zo in binne ki ko kuma ki binne ni. Ni dai yanzu ba abin da zan ce sai dai in ce fata na in na koma Allah ya bamu zaman lafiya. Amin. Kuma na ne duk abin da ya faru. Amma in Allah ya yadda ba zan ƙara maimaita ba. <laughs> Hakuri ya ce da hakuri, Duk laifin ai bai kaina ba. wallahi in na tuna abubuwan da suka faru ba zan iya haɗa ido da ba amma kuma ya wuce ai kuma ni na fita Allah ga abin da kishi ki sani har yanzu wannan gurbin na cikin zuciya ta naki wala ba wanda ya isa ya zo ya cika shi inda ba ki ba sannan kuma yawanci a majalisa sai ka ana musu cewar mata sun fi maza kishi ko namiji ya fi mace ni dai namiji ya fi mace kishi saboda namiji ne kaɗai zai iya yin wannan ba tare da tunanin cewar me zai je me zai dawo ba kawai sai ka yanke hukunci ha kishi ne kishi ne kishi ne hmm? amma ke ɗin da no one but you <laughs> eh? sai na kamar kin ƙara haske da kika dawo gida to ya za a yi ka san gidar to da wasa nake <laughs> wallahi da wasa nake ka baya misaltuwa farin ciki na ko za a buɗe zuciya kuka da dariya suna zuwa lokacin da ya cika baya misaltuwa farin ciki na ko za a buɗe zuciya mafarki nake na ji sarauta nake ɗakin ga mun shi yake aure yana da daɗi musamman aka ce an na soyayya ma farin ciki nake sai wani shauki nake in yau amar amma kar da ka ce mini na rashin kunya kuka da dariya suna zuwa lokacin da ya cika baya masantuwa farin ciki na ko za a buɗe zuciya ko za ya hau sama sai ya dawo ƙasa inda a kanki ne san tafiya ko da zan ke ta san bisa muke da sa'arai na tabbatar daga ke na kulle zuciya kula da kai yana wuya na ya zama dole in maka duk wacce damuwa in bai fi karfi na wajen kawar maka Allah ya bar mu tare ya ƙara ja mu ya ba mu lafiya Kuka da dariya suna zuwa lokacin da buri ya cika bayan masantuwa farin ciki abu da zuciya kuka da dariya suna zuwa lokacin da buri cika baya misaltuwa farin ciki na ko za abu zuciya ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ga ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare ba ɓangare bakon gari ga bako ya sauka a gari wa zai tarba bakon gari wane ne zai masa tarba to ga bakon